يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلم لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wata ala godiya ta musamman da ya aka samu addu'a wannan muhalli wannan wuri mai albarka a cikin wannan gari na gidan aruwa kamar wanda dukkanin yan uwa je suka je suka sani makasudan addu'ar mu a wannan majalisi ne. an haɗu ne saboda albarkar da mu'awatara mai musammancin gaske wanda taken tarihi ilimi da kuma ilimi ilimi da musammancin ilimi wanda zai gabatar da wannan muhazara insha Allah wa ta'ala shine babban malamin mu malam Abu Hurairah Muhammad Bado muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi mu jagora Allah a jini da kan sawaba wurin karantawa ya karanta daidai kuma ki bayani akan sawaba albarkatun al-Qur'ani. Malam da zai gora da ya shine malam rufa'i malam ashira wato ana ahmad rufa'i da abba shi kuma shi ne zai da alika game da abin da malam zai gabata to in sha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala duka nan ko Allah ya yi kaza nan gaba ba. ga wannan daga dogon da yake tambaya ya dubari da rubuta kanin a kai karshen darasi ba mu amince da jiho tambaya ya ne ka ba a rubuta ka kawo don a wa tambaya ta karatun tsarin su kana a tashi karfawa. in tana da mahimmancin za a karba duk wani lokaci ya ba da dama sai a karba mana idan mun tambaya a da cewa idan ba wasu masana a cikin karba ta kuma wannan sai a ba ka hakuri idan la Allah ka wani karo na gaba wannan da shine bayani insha Allah ta kai la a kai muna da kuma Allah ta'ala da yake malam da tawaba da sauran kuma wato an yi ruwa ma kare wa shi Allah ya ba mu lafiya a wannan ayyukan namu Allah ya sa mu dace da shi sa'annan a kamar da aka sani ko kuma wani an yi bayani cewa malam rufa'i shi ne wanda ke gari gari ka yin ke riga ya yi ruwa kuma kamar da malam ibrahim ya ce wa umma yana bukata na fara karatun nan don haka da Allah ya ana in kauci na kai muku kuɗin kokarin su ruwa an gashi su kusanto saboda insha Allah ta'ala yanzu za a ci gaba da shi wannan aiki mai albarka a kan Allah da kuɗin. إن شاء الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina cike da farin ciki da zama na daidai wannan lokaci a wannan wuri wanda yake tsakanin gidajenmu guda biyu gidan uwaye na ba zan ce na taho garin gidan harwa ba sai da yake na taho garinmu kai ba ma na taho garinmu ba na taho gidanmu saboda yana da malamai a wannan gari da sakarantar da ni ilimi malami na ɗaya da malami na biyu Allah shi musu rahama ya gafarta musu malam nan gidan bauri da imullah ta'ala da malam aji Allah gafarta musu saka musu lafai na daɗi gina karatu na cikin gidajen saboda ka uwaye na na gidan mulitau sannan kuma ina da babban uwa a wannan gari abokin mahaifina malam liman malam bello na farko Allah ya saka masa alheri tunda ni ko ido na tare da mahaifina da gani shi babban abin farin ciki kuma gani tare da abokan karatu na da muke karatu gaban malamai na malam hasan liman na yanzu a wannan gari Allah ya taimake shi da za mu jagoranci ne albarka da malam ango Allah ba shi lafiya da malam abu da yake da magana yanzu Allah saka musu da alkhairi duka tare muka yi karatu a wayannan makarantun Allah ga fata malaman mu saka musu da alkhairi saboda haka nan gida gidan mu ne ba wai wani gari ne zo ba ko wani gida na wasu a gidan mu na babban kuma abin farin ciki gashin mu haɗu da yan uwan musulunci da aqida da sunna ko ina da diba ga hukoki nan masu haskaka da hasken alkhairi waɗanda begen begen a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce yana motsar da su kwaɗayin su ji abin da ya tabbata daga Allah da manzo ne yana zaburar da su ga sunan insha Allah subhanahu wa ta'ala da zuwa ta yi musu inuwa rahama Allah ta lullube su ba haka ya ko yan uwa kamar da kuka ji mai gabatarwa ya amince wannan muhabara tana da suna akan magana akan ilimi da muhimmancin ilimi da sauran abin da zai biyo baya na abin da shahi ambaton shi ilimin kansa Eh? Na farko tarihin ilimi, ma'ana tarihi shi ne mai ake cimma ilimi. Abul Hassan ya ce abinda ake cimma ilimi abinda ke sanya a cema wanda ke ya mallake shi masani. A takaice ne shi ilimin domole ba a iya tarihi ne sai dai da wani abu na bangare sai daga cikin bangarori ne. ilimi kuma mun san akwai ilimin shari'a akwai kuma ilimin da ba na shari'a ba to mawdu'in wannan muhabara insha Allah subhanahu wa ta'ala shi tamna akan ilimi wanda ya shari wato addini ilimin shari'a saboda ka tsada manka ce kaza na ilimi ko ma'abuta ilimi ko ɗaliban ilimi muna nufin ilimin shari'a ilimin addini ilimin Allah ya ce manzon Allah ya ce abu na gaba muhimmancin ilimi ya goyon uwa muhimmancin ilimi abu ne mai faɗi wanda shi kansa da za a shirya muhazara kai ne a ba ta awa biyu ba za su isa ba a yi bayani akan muhimmancin ilimi to amma za mu ɗan ƙakuro wasu abu kaɗan daga cikin muhimmancin ilimi na ɗaya daga cikinsu muhimmancin ilimi Allah ya sanya masu ilimi su ne shaidu a kan haƙƙinsa, mafi girma da cikin haƙƙoƙansa, wanda shi ne haƙƙin bauta ga Allah shi kaɗai. Allah subhanahu wa ta'ala ce shahidan Allah annahu la ilaha illa hu wal mala'ikatu sai wa ulul ilmi ma abuta ilmi kaga Allah ya sanya malamai su ne shaidu na uku ga haƙƙin da bai da haƙƙi kamata a kan bayansa shi ne tauri. To wannan kawai ya isa daraja ga malamai da muhimmancin ilimi. Abu na biyu Allah ya ambaci ma'abota ilimi masu hankali kuma masu fahimta. Ba ma mai hankali ko fahimta sai masu ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alim wayannan misalai da muke buga a cikin Allah ya buga misali a cikin alqur'ani 40 da wani abu amma yake ba mai fahimtar misalan nan na alqur'ani ko ya gane su zai wa matsala. wannan ya nuna matsayi da daraja ta ilimi abu na uku muhimmancin ilimi Allah ya halatta a yi farauta da karnan farauta amma kuma sai ya halatta farautar da aka yi da kare masani ya haramta farautar da aka yi da kare jahili idan kana da kare baka karantar da shi ba ka farauci dabba da shi ba a ci mustaila idan kana da kare ka karantar da shi to in ka yi farauta da shi dabban da ka farauta da shi za a ci Allah subhanahu wataala ce ma allamtu min aljawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ambaci farauta da karrai yake waɗanda kuka karantar daga dubarun da Allah ya sanar da ku in sun yi farauta ku ci to a fagen cewa in an yi farauta da kare jahili ba a ci in an yi farauta da kare masani wanda an koyar da shi za a ci kaga wannan kawai ya nuna mana matsayin ilimi da muhimmanci ne hatta da wurin karnen farauta kare jahili za a ci abin da ya farauta kare masani za a ci abin da ya farauta abu na hudu shi ɗan adam akwai martabobi guda hudu waɗanda in ya kammala su ya zan mutum kammalalle ya kai ko daga kammala na farko sanin gaskiya na biyu aiki da gaskiya na uku karantar da wanda bai san gaskiya ba gaskiya na hudu hankuri akan neman sanin gaskiya da kuma aiki da ita da kuma karantar da ita Sai idan mutum ya samu wannan matakai guda hudu to ya kammala ɗan adam kammalalle to kaga wannan ya nuna muhimmancin ilimi abu na biyar ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ana duniya kuma ya la'ana duk abin da a cikin ta sai wa malami da mai neman ilimi a hadisin da Tirmidhi ya rawaito da ibnu Majah kuma Albani ya ce hadisi ne wato Hasan a cikin littafin Sahih Targhib a juz'i na 134 to kaga kasantuwar shi malami ko mai neman ilimi an fitar da shi daga cikin ababen da Allah ya tsine ma a duniya wannan falala ce da muhimmanci ba dan karami ba abu da shi daga cikin muhimmancin ilimi mala'iku suna addu'a itace suna addu'a dabbobi kifaye a cikin tekuna tsuntsaye suna roƙon Allah gafara ga wanda ke karantar da mutane a tsayi mala'iku suka shinta da fika-fikar su ga mai neman ilimi kaga wannan ai ya kai matuƙa yau da a ce ma duk inda kai akwai ɗan sandan da hukuma ta baka yana tsare yana tsaron garkaka duk inda kai yana tare da kai yana bude ma kan mota mutane za a zaka ka mutum babba mai girma to aka ji mala'iku suke buɗe fikafikan su lokacin da kake kan hanyar neman ilimi kaga wannan abu ne mai muhimmanci abu na bakwai ilimi yana samar da daraja a duniya da lahira da ɗaukaka Allah yana cewa yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja abu na takwas shi ilimi shi ne gadon annabawa da manzanni da siddiƙai da salihai kuma ya bar abarma gonaki ganda ai masu yawa ko ekoki ko ya ga gadi dubban nerori ko miliyoyi ko miliyoyi ilimi gadon sa shine babban gado shine gadon annaba da manzo saboda ka wanda ya gadi ilimi ya gadi babban abu abu na tara shi ilimi na ɗaya daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala za ka gani a cikin alƙur'ani wani wuri kaje Allah ce wallahu alimun hakim kaga alimun Allah masani ne kenan yana cikin sifofin Allah sani wani wuri kaji Allah ce inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard wani wuri kaji Allah ce ya alamu ma baina aydihim ma khalfahum wani wuri kaji Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim kaga dai Allah ya sifanta kansa da ilimi to kasantuwar ilimi dai ne daga cikin sufofin Allah kuma sai albarkanci bayi ne da su sifantu da wannan sifa to wannan babban muhimmanci ne a ce mutum ya sifantu da sifa ilimi Allah ta samu dace saboda haka yau waje ba a kan ma'abuta ilimi su sifanci da sifofin kammala wanda suke bambanta su daga waɗanda ba su ba wanda sifofi ne da malami da ɗalibi suna da bukata da waɗanda sifofin daga cikin mafi muhimmancin sifofin ma'abuta ilimi da ɗaliban ilimi su zama sun tsarkake niyya a fagen ilimin su don Allah subhanahu wa ta'ala kar su nemi ilimi don a ce wani malami ne kar su nemi ilimi don a ce a wani ɗalibin ilimi ne a azuniya ga ilimi ta cewa suna da zarfani don Allah subhanahu wa ta'ala don su inganta ibadarsu da aikinsu da mu'amalarsu tsakaninsu da ubangijinsu da mu'amalarsu tsakaninsu da bayan Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sifofinsu kuma da ilimi ɗaliban ilimi za ka same su suna da kwaɗayi akan neman ilimi suna tsarkake niyya za ka gansu suna maya wurin tsaye da tauhidin Allah subhanahu wata'ala da tace aqida da zama ingantatta domin shine babban abin da za a nema na ilimi abin da shafi bangaren imani saboda haka malamin mu malam mai ahadari Abdurrahman al-Ahdari Allah ya da shi ya bibi shi yace a farkon abin da ka wajaba akan baligi mai hankali shine inganta imani ya sa aqida ingantatta aqida irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu akan ta aqida wanda sahabbai suka rayu a kanta aqida wanda tabi'i da suka bita tabi'u tabi'i da suka bita to wannan shine manya-manyan sufofi daga cikin sufofin ma'abuta ilimi abu na gaba daga cikin sufofin ma'abuta ilimi za ka ga suna maya, suna gwama da abin da yake aikin alheri ne ga abin da yake a sha ga abin da yake sha'anin ya a tsakaninsu wurin tabbatar da aƙida ingantatta suna masu ƙoƙarin biyan magabata na gari a kan tafarkinsu suna masu ƙoƙarin bin sawon sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo baya gare su wanda su ne mutane na farko ko karni ukun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa akwai shirye su da alkhairi kammalalle cewa duk wanda ya tafiya irin tafiyar su to ya yi tafiya ko ya yi koyi da mutanen da annabi ya shaidan ma alkhairi gaba dai saboda haka ne ma Allah subhanahu ta'ala ya karanta da mu a cikin alkur'ani roƙon musu gafara da kuma neman kariya da tsari kai ya zama da wata cewa a cikin zukatanmu game da su Allah subhanahu ta'ala ce ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم zaka ga su suna da haɗuwa idan ɗayan su ya yi talaba ya ko ya kuskure to za a yi kokari wajen daidaita da shi da gwada masa hanya da ba shi shawara a kan gyara daga cikin sobin ma'abuta ilimi ɗaliban ilimi da malamai za ka same su suna masu ƙoƙarin tsarkake kansu daga duk wani suna wanda ba na musulunci ba sunansu kawai musulmi sunansu kawai masu biyan sunna ba ruwansu da wani lakabi ko wani bangare na wani shehi ko wani irin shehi ne ko kuma ko kuma ko kuma wato ƙoƙarin gudunmuwa ga wata hanya ko wace hanya ce ko gudunmuwa ga wata jama'a ko wace jama'a ce a su ɗaliban ilimi na gaskiya ɗaliban ilimi na shari'a za a tsaye da a akan abin da yake gaskiyar da ta fito daga alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu da bayanin magabata malamai ba su kokarin samar da wani lakabi ga kansu don su bambanta da kansu da wasu mutane saboda haka ba za ka samu ba za ka samu ma abota ilimi ba suna wa kansu wani lakabi ba ce ce biyar abinda Allah ce da manzo saboda haka a ba su ta'assubanci ga wani ne. ba su ta'assubanci ga wata kungiya ba su ta'assubanci ga wata mazhaba hukin su kawai kamar wanda shehu ce Qur'an da hadisi da ijma su abokina aka shirka a cikin waka ce ko abokin shi kawai saboda haka ba su ta'assubanci ga wata kabila ko wani malami ko wani shehi ko wata mazhaba ko wata kungiya ma'ana anan duk waɗanda da aka ambaci sunayensu idan suka sa ma Allah ko manzo ne a shirye suke da su ja baya daga abin da suke kira zuwa gare shi su bi abin da Allah ce da manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabanin mai ta'assubanci in mujja ta bayyana gare shi daga Allah ko manzo ne to yana ganin barin shehiwa ne ko barin kungiya wanci ko barin wata hanya kaza ba abu ne mai sauki bane gare shi wasu ko ɗaliban ilimin addini na shari'a masu ƙoƙarin tabbatar da Allah ya ce manzon Allah ya ce bisa ga karantarwar magabata na gari mai sauki ne to bar kowane irin zance da malamai magabata tabbatar to suka tabbatar da zancen nan ya sha bamban da abin da Allah subhanahu wataala bayyana cikin littafin sa mai girma ko abinda masu manzo ya karantar a cikin sunnar sabin sai daga cikin tsofin ma'abota ilimi za ka ga suna an amfanar da mutane ga addinin da duniya, da kudin iyawa suna kokari su samar da amfani da alhairi a cikin al'umma ga abin da shafi bangaren addini da abin da shafi bangaren duniya suna kira zuwa ga alhairi suna horo da alhairi suna hani daga abinci wannan shine manufar ilimi mai amfani ilimi ingantacce shine ƙoƙarin ɗaukar saƙon Allah ƙoƙarin tattalar saƙon manzon Allah a watsa shi wanda shine gado na annabawa shine gado na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda annabi ya ce malamai magada annabawa ne amma haka su gadi dinari ba ko dirhami a abin da suka gada shine ilimi wanda ya riko da shi ya riko da rabo mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin manyan manyan ayyuka ne daban-daban da yake gabatarwa waɗanda ma'abuta ilimi suka gada akwai aikin fatawa ba da fatawa a tambayi addinin Allah hukuncin halatta haram ka ba da amsa akwai shugabanci ne na addini gabar abin da sha ilimanci shugabanci na addini akwai amfanar da mutane wajen tausaya musu da yi musu rahama da ƙoƙarin sada zumunta da ƙoƙarin ayyukan addini da buɗe ƙofofin alhairi a cikin al'umma amma a bisa ga tsarin abin da Allah subhanahu wata ala ya tabbatar da manzo ne sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ilimi yakan hukunta ma'abocin ilimi ya kasance mai kira zuwa ga alkhairi ba yana nuhi ya kasance mai kira zuwa ga alkhairi ba kawai ya zama gaba gare ga makirfan an ajiye yana dumi ko yana karanta da muhazara ko yana hudubar jima'a. a'a ya zama mai kira zuwa ga alkhairi gurgurdon abin da yake da shi na ilimi ga abin da shahi shi kai ne da iyalan gidansa da kuma wanda suke kusa da shi na marasa sani ya karantar da su addini ya fahimtar da su addini daga cikin sufofin da ya kamata ma abota ilimi su fanta da su musamman malamai da ɗaliban ilimi su zama masu lafiyayyen harshen. harshen zai zama kubutacce harshen su da zuciyarsu su kubutacci daga duk abin da Allah bai ji da shi ba harshen su za ka samu mai tsarki ne sifar harshen su mai tsarki ma'abuci ilimi baya ba baya annabi manci malami ne ko dalibi ne zai kasance ko da husuma ta kama shi da wani to ba zai yi fajinci ba don sifa ce ta munafukai in zai yi magana zai yi magana da kalima mai kyawu da ba da bugun kalima ba ko bakan kalima wannan wanda bai cikin sifar ma abu ta ilimi bai cikin sifar wanda ake yi ko gona ga ɗaiɗaikun wato musulmi Allah subhanahu wa ta'ala sha sun zikra aya ta fila wa qul Kulli ibadi Kulu, allati ya ahsan inna shaytana yanzabu bainahum kace ma bayina to rinka fadar kalima da take mai kyau a tsakanin junansu kan su faɗa ma juna su baka kan maganganu magana mai muni wal kalimatu tayyiba sadaqa saboda shedan yana kokari ta hanyar kalimomi ya zuga abin da a tsakanin su ya hura wutar fitina da husuma a tsakanin su to dole sai an yi hankuri a fagen ilimi wurin kokarin tabbatar da wayannan sufofi da za su samar da babban hanya zuwa ga alkhairi daga cikin tsofin ɗaliban ilimi ɗalibin ilimi za ka ganshi ma'abuci aiki na gari ma'abuci tsoron Allah ma'abuci saunar Allah don wannan shi ne haƙiƙarin ilimi an tambayi wani magabaci daga cikin magabata Allah shi mishi rama, aka ce mishi wane ne mafi ilimi ya ce wanda ya aiki da shi ba wanda ya tattaukai masu yawa ba ba wanda ya almajirai masu yawa ba ba wanda ya sanin fanni fanni na ilimi ba ko wani ka da shi da ya kan da shiga ba shi babban mallami ba babban mallami wanda ya fi aiki da ilimi ne idan aka auna aiki idan aka auna mu'amala idan aka auna aƙida idan aka auna ibada to duk malamin da ya zama gaba a fagen tabbata ilimi ne ga wayannan fagagai wannan ne babban malami ko da an yi shi yawan littattafai ko da an yi shi yawan fannonin ilimi ko da an yi shi yawan almajirai wannan shi shine malami daga cikin sifofi na ma'abota ilimi da ɗaliban ilimi za ka gansu ma'abota hankali ga neman ilimi da tabbatar da ilimi ta sa ga dorewa da dogewa don yan uwa ɗaliban ilimi dole mu sani cewa wa shi ilimi ba ana samu ne wani aini ɗaya ko a dare ɗaya ko a wata ɗaya ko a sati ɗaya ko a shekara ɗaya a'a ilimi ba za a same shi ba ta hanyar muhazara guda ko daura guda ko biyu ko goma ko ishirin ma a'a ilimi za ka fara neman sa ne tun daga sanda ka fara neman sa har zuwa lokacin mutuwa min al-mahad min al-lahadi min al-mahadi ilal lahadi ijmalin mai ta'alimi daga rakkan goyo ma zuwa kushewa saboda haka ka dauka cewa in ka shiga da kana karatu ko biyu ko uku ko uku ka zo malami shikenan sai kai zaman ka a ilimi min al-mahadi ilal al-lahadi kullum ya zama kana cikin binciken ilimi da neman ilimi to wannan shi ne ɗabi'a ta malamai magabata tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karatu inda babu inda aka karatu irin nan makarantar manzo Allah jami'an Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma har suka mutu ba su neman ilimi ba idan ka buɗe Buhari kitabul ilmi sahihul Buhari Imamul Buhari ya kawo cewa Jabir dan Abdullahi al-Ansari sahabin manzon Allah ne mahaifinsa Abdullahi sahabin manzon Allah ne amma bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tafiya ta wata guda bai daga ruwaito hadisi gida raƙumi ya hau ya yi tafiya wata guda da raƙumi ya yi tafiya a wannan ya tashi ya tafiya a wannan ya yi nan sai da ya share wata guda yana tafiya ya kai garin da zai an zo guda ya dawo to kai ka taɓa ta awa talatin awa talatin don ka an zo hadisi guda ba kwana talatin ba ba a kwana da shi wata guda shina da iya sai sannan kai wurin malamin da zai karɓi hadisi guda wanda bai san shi ba ya karɓo shi ya dawo madina haka za a ga imamu buhari ya kawo wa rahala jabir ibn abdullah ta shahrin fi hadithin wahid jabir ibn abdullah ya tafiya shiga a wata guda don ya samu hadisi guda to amma mu awa nawa ne ko minti nawa ne muke ba baiwa neman ilimi to kaka doka cewa shi kenan ka saka dan taba karatu kaɗan? ka kai malami ko ka kai ƙarshen ilimi wannan ba zai samar da kuzari ba da ilimi wanda aka buƙata ga ɗaliban ilimi a ilimi dogewa ne da dorewa da ƙarin wahala duk ma san da ka ƙara ilimi to sannan wahala ilimi za ta ƙaruwa gare ka ƙaramin almajiri ya haifa ba almajiri hutawa don shi ba almajiri kullum cikin bincike yake kullum cikin bincike yake na ilimi da za a kada sakila kana littafi goma ko ishirin ko talatin ko arba'in ko hamsin a tambayi ka tsakaninka da Allah ko wani ka karance shi da bango har bango kuma karatu na tsanaki da natsuwa ga littafin karanta ba a ji amma ba karanta wannan da cikin kasala a fagen ilimi wanda ba haka magabatan mu ba magabatan mu sun kasance masu ƙoƙari a ilimi masu ƙoƙari. kada cewa da mai ta'alimi da makaranta a rumana malaman mu a zaure yake kinkinawa da tsadawa da yunkuwar da himma ga mai neman ilimi yana cewa a dole na mai neman ilimi ya bar kwana cikin dare ma'ana ya rage kwana kana ɗalibin ilimi amma dare kwana da rana hira ko yawo ba abin da ko hira kana iya hira da abokan hira ta awa uku amma ba ka yi ɗaukar littafi ka ko ka kai nazari na awa guda cif ka tsaye ma littafi awa guda kana bincike kana karatu na kwakwaf amma sai ya zama kana iya hira wani ma zai sati bai zo makaranta ba amma ba wanda zai fasa hira to kaga wani yana cikin abin da ke nuna kasala da kasawa ga ɗaliban ilimi wanda wajibi ne mu canza daga wannan yanayi mu sa cikin mu bagaruwa mu cicire mu yunkura mu kabe ga binciken ilimi da kuma neman ƙarin ilimi koyaushe saboda ba wani wanda za a ga cewa ilimi ya ishe shi kamar yadda za ka ga dukiya ba ta isan adam haka ilimi bai da ɗan adam in dai ya bi hanyar ilimi to za ka ga kullum ba koshe ki da ilimi ba inda za ka gane aka babban malami amma da ya ga littafin da bai da shi sai ya ji kamar ya kwace shi sai ya yi dubara ya sai shi da zai ko ba shi zai ci ya ci ta ya sai littafin in ya ga littafin mai fa'ida bai da shi hankali ne bai kwantawa zuciya ce ba ta nutsuwa sai ya bi hanyar da zai lalle ya wato a yi wannan littafi ya karanta ko ya sai shi ya bincike abin da ke ciki wannan shi ke nuna kuɗi a kan ilimi da kuma a kan neman ilimi ba a yi ɗaya rana a bari ba yana cikin sifa ko sifofin ma'abuta ilimi za a suna bawar maya a kan duk abin da alhairi suna da suna dukkanin sharri suna masu kuɗi a kan duk abin da yake ga alheri ga kansu da mutane suna masu kaurace mu duk abin da zai samu sharri da fitina da husuma a kansu ko a mutane gaba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta a ce musu jama'a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka abai ne za a samu karkasuwar mutane karkasuwar al'umma kashi da hudu. don yahudawa sun kasu kashi da biyu. nasara sun kasu kashi 73 eh yahudawa sun kasu kashi 70 da dai nasara sun kasu kashi da biyu. su kuma al'umma annabi yake za su kasu kashi saba'in da dukkanin su yan wuta ne sai kashi guda saboda haka saba'in da biyu duk wuta sun kai tabbas ce ka shafi lalin su duk yan wuta na in ji manzo Allah sai kashi guda to wannan kashin guda shine ko wani musulmi ka fama duka ka kowar waya ka fadi da kai dungu da kai don ya ga ya samu kai cikin to kayan ka zama cikin su ya kamata ka san su zuwa ne wace hanya za a bi don ka zama cikin su sai manzo Allah ya wuce sheka sahabbai suka buɗa maka hanya suka tambayi manzo Allah ya manzo Allah wanne jama'a ne su waɗannan jama'u yace su ne waɗanda suke bisa ga abin da nake bisa gare shi yau ni da sahabbai na jama'an nan guda da za su kira, su ne waɗanda suke bisa ga abin da annabi yake bisa gare shi ran nan ne faɗi magana kashi da sahabbai ne to komi na ibada komi na addini ka auna shi da wancan ma'auni na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba addini ba wannan lokaci sanda annabi ya dauka magana to bai zama addini ba abada imamu malik rahimahullah ta'ala ce fa ma lam yakun yawma idhin dina la yakunu li yawma dina duk abin da sanda annabi ya magana ga ba addini bane to bai taba zama addini duk wani bubbukai ko surwatai da wani yayi don ya sawa shi addini aikin banza na ya gabe shi addini abinda annabi yake akai da shi da sahabbai ne wannan lokacin ne wannan wata magana to ka dabrance shi saboda haka idan za ka yi sallah bincike a annabi ya sallah to farko dai aqidarka ka bincika wace aqida annabi yake bisa shi da sahabbai ne sannan ya wannan magana to wannan aqida ita ka yi sheka ita ka kai ka gaci ita ka kai gaba ita ka tsallaka duk wata wadda ta fa'a mata kwanta wadda ita ka bata ka komo ga sallah tun daga arwalla tsarki ka karanci ya annabi yi arwalla ya annabi yake tsarki ya annabi yake sallah ya annabi yake azumi ya annabi yake zakka ya annabi yake hajji duk malamai sun yi bayani a cikin littafai akwai littafai na hadisi waɗanda shige da fice na annabi gaba ɗaya an ruwaito shi hatta da abin da annabi yi cikin gida ne wanda ba na addini ba ba na ibada ba kuma komi da annabi tafiyar annabi zaman annabi sifar tawayi ne magana ce komi da ka sani da abin da shahi addini da wanda ma ba addini ba ne kawai mu'amala ta haka to za ka ga duk sun sun rawaito wannan an yi bayani aure za ka yi ya annabi ya aure su suwa za ka yi ya gare ka ko ɗa gare ka za ka aure ka shi ya annabi ya auren da ɗa ya ɗin haihuwa kai ya annabi annabi ne ya uku ya haihuwa akwai maza akwai mata ya annabi ya yi suna ka binciki wannan tunda annabi ya ce jama'a a saba'in da uku duk yan wuta na yan ba guda ba gudan nan ita ce wanda take akan abin da yake bisa gare shi ran nan shi da sahabbai ne to sai ka tambaya ran nan shi da sahabbai ne a suka kuna a suka auren suwa a suke sallah a suke azumi a suke hajji ya suke arwaza ya suke tsarki menene aqidar su menene abin da yake ba a kida su wani, ba su ma labarin shi a wannan lokaci to abin da yake ya tabbata nasu sai ka yi rufu da shi abin da ya sa a wasu kuma sai ka bar su yan uwa ka da muka bayani a farkon wannan muhabara ilimi ya kaso ya zo a ilimin shari'a da kuma ilimi wanda ba na shari'a ba idan aka ce ilimin shari'a shi ne abin da shafi addini kakaf abin da shafi qur'ani abin da shafi hadisan manzo Allah ingantattu abin da shahin ijma'i abin da shahin qiyasi tabbatacce gaske a lokacin guda da ya an ce ilimin da ba na addini ba shi kuma ilimin ne masu yawa suna da yawa gwargwadon yawan bukatar ɗan adam da yanayi ne da rayuwa ne da matsakunni ne akwai wani shahararren malamin hadisi daga cikin malaman hadisi ya shi musu rahama ana ce mashi ya haifin amma rahimahullah ta'ala yace ilimi gaba ɗaya kashi biyar ne na farko akwai ilimin da shi an rayuwar addini da babu shi don addini ya mutu idan muka ɗibi wannan fasaha da wannan hikima ka ɗauka malam ya haya bin abarin yana so ya kwatanta maka addini kamar mutum na gashi nan tsaye mai rayuwa ga mutum suna da bukata da rayuwa suna da bukata da abinci yana bukata da magani ya lahiya kuma ciwo na iya samuwa sai kuma yana iya halaka ne mutuwa ko kuma fada cikin wata matsala to ya ya bin amare ce ilimi kashi biyar ne ilimi na farko wanda ke shine rayuwa addini da an rasa wannan ilimi to addini ya mutu in kuma ɗaya daga cikin mu da wannan ilimi to addinin sa matacce na addininsa ba da rayuwa kamar mutum rai ne ya fita ga shi nan gawa sai an kuya shi abin da ya kawa kai ne sai an yi mai ko ba haka ba yanzu kowane mu zai iya tashi wanka amma mu je mutuwa zai yi wanka sai an yi mai kowane mu zai iya sa rigarsa ko wallarsa ko wallarsa ko takalminsa in yi mutu ya mutuwa sai an sanya mishi to ilimin da an rayuwa addini shine ilimin tauri da babu shi duk addini ya ilimin tauhidin nan ko kamar da kashi Usman ya faɗa cikin ya sunna ya waje ga ko wanda baligi mai hankali ya riko aqida sai daga alqur'ani duk wani abu da sa a ma alqur'ani a matsayin aqida to ka bashi shi ba aqida kare ta aqida to ta sa a ma aqidar manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi na biyu ilimi da shine abincin addini shi addini ka ci kamar wanda mutum mai rai yana jin yunwa ko yana bukata da abinci to wani ilimi ne a abincin addini shine ilimin wa'azi da tunatarwa kamar irin wannan musulmi yana da bukata a tunatar da shi a yi mai wa'azi kamar yan an dasa gicci sai ba a ba shi ruwa ba radda an ka dasa shi aka ci gaba da rasar da shi ruwa ko bai samu ruwa jama'a rai zai ko mutuwa to haka wato idan aka samu rayuwa addini kuma addinin ga da addare saboda an samu tauhidi ya tsayu ya inganta ya tatu to sai zan ba a bashi abincin da zai ci to shi kuma bi zai mutuwa to abin da abincin wato abin ilimin da eh, shi ne abincin addini shi ne ilimin tunatarwa ko yaushe mutane aka tunatar da su aka wa'azantar da su ba ka sun samu wani kuzari sun samu wani yunkuri kamar in shuka ta ɗan miske ta samu fari sai aka yi ruwa to za a ga ta kama ruwa da yawa to haka mutane duk wanda sun karantana duk wanda sun ce ta bushe idan aka zo aka kwankwasa, aka tunatar da su aka fatakar da su tunda akwai wancan sanadarin na imani a cikin zuciyarsu zakir fa inna zikra ta fa'ul mu'minin saka ga wannan tunatarwa ta yi amfani ta farfado da raunin da wai ta yunkurar an samu wato nishadi da yunkuri akan ci gaba da harkar harki na addini ilimi na uku shine ilimin da shine rashin lahiya addini da shine maganin addini matsayin magani yake idan ka ji kankana ciwo kina fanadol da tsara za ka ko kuma kana zazzabi ka ce a yi maka allura ka gina dan adam ya buƙata da magani to shi ma wato addini shina da bukata da magani ni an magani ne in ya samu rashin Shi shine ilimin fiqh ilimin bayanin ya halatta ya haramta ilimin bayanin ya inganta ko ya lalace ya baci wannan shine matsayin magani ga addini idan zan ka ta samu zazzabi to kaga dole ka sai kai tambaya ko in ka karanci ilimin addini sai ka san ya za ka yi wani irin magani ya kamata kamata don ko misalla ita ma ta tana da magani daban-daban ko ba haka ba yanzu misali wanda yake zazzabi ai akwai allurar da aka yi to amma mai ciwon suga ha ko mai ciwon hawan jini ana ɗauko allura ta chloroquine ko anti malaria a yi mai ita ga maganin ciwon suga ko ciwon hawan jini ga da nada to aka ita ma shi ma addini ya danganta daga ina na samun rashin lafiya ita sallaka ta samu rashin lahiya kayan rage wace irin allura haka yi kabliya sallaka ta samu rashin lahiya kayan ƙari wace irin wani irin ƙwarin magani kamata ka sha don wani rashin lahiyar da warke ƙwarorin ba ajiya ta jira ne to haka nan kowane bangare armin ku da kai da ba ta kai samu matsala da wani bangare za a ji bincikawa sai a koma kitabun balaki sai a bincika a ƙarshen matar za su koma kaga ashe wannan ilimin shine magani ilimin fikihu shine maganin addini amma ilimin fikihu ya samu canjin suna daga lokaci zuwa lokaci lokacin haɓar manzon Allah da tabi da tabi da tabi da wannan tsara guda uku ya an ce fikihu abinda suka dauka hukunce hukunce da aka fitar aka kuffugar daga Alƙur'ani da hadisi suka ga abinda malamai suka bisa ga abin da malamai su fahimta wannan shi ne fikiyo abin da malamai suka fahimto na hukunci a a cikin alkur'ani da hadisi wannan shi ne alfikiyo to a baya kuma sai aka samu wasu da da malamai suka rubuta sai saboda an ce fikiyo ta hankali ka zaina shi haka ɗauka shi alfikiyo amma kace da tsawon magabata irin su tafsirin qurtubi ibn kasir ibn jarir tabari zaka ga a karanta aya sai a hidda fikihun ta me take karantarwa a karanta hadisi sai a kawo fikihun ne za a ga malami ya kawo hadisi guda amma ya kawo fikihun hadisin nan guda ɗari ya ce na ɗaya ya wani na biyu ya wani sai ya kai ɗari haka ni da wani abu in ka samu sharhin muwaɗa maliki na iya na a nan a shek muhammadu salihu sosai ne jizu'i na uku kitabul hajji da ya kawo hadisin jabiru na hajjin manzo Allah da ya kama kisa wa bikin hadisin nan sai da ya lisa wa abu ne da In ce kuma wani malami ya gabata ya hinta ne da ka ga karanta hadisi ka wani yake karantarwa mi malamin suka bayan za ka shi ne wannan shi ne da bikin ba ko shi aka ce bikin ba ka dauka a hanga da aka ne ko da ziya ko da zara ko alkali ko da wani ko zani kalimar bikin ta haka wani an fahimta to amma duka su da ta wani fikihun ke to fikihun ya zama yakin a kan Qur'ani da hadisi don Qur'ani da hadisi su ne tushe su ne madogara da duk abinda malamai za su yi bayani duk abinda malamai za su yi bayani na addini to wannan su ne madogara su wa'annan littafan a su wa'annan Qur'anin da hadisi ilimi na gaba shi ne ilimi na hudu shi ne wanda yake cuta ce ta addini ka ba wa ka san kana iya ɗaukar cuta kila ko kalwa ta kama ka ko sabiha ko wata rashin lafiya mai kama da haka to shi ma addini wani lokaci cuta ta kan tsarkar kama mene ne cutar addini ilimin da ka cutar da addini shi ne ilimin da za a tara mutane ana ambata musu irin matsalolin da suka shiga tsakanin sahabbai Matsaloli da suka da tsakanin sahabai wani sahabi wani azzalimi na wani shi kashe wani wani shi kaza an kai kaza to wannan ilimin cutar da addini ne yana cutar da addini ambaton ambaton a ambaton abin da ya gudana tsakanin sahabbai to wanda yana fitar da addini bai amfana da addini saboda haka mai risala ya ce abin da an mabibici kame baki daga abin da ya gudana tsakanin sahabbai mai risala Allah shi mai ma ce wal imsaku wal imsaku amma shajara bainahum wal imsaku amma shajara bainahum dole na duk musulmi na gari ya kame baki ne daga abin da ya da tsakanin sahabbai na fitina da husuma ko mahaifiyarka da mahaifinka aka cimma suna faɗa kaga ba ka kawo kana haƙi ka ce ba mai ce mai inda kaza inda ta mai kaza ta ci kwala ne yamma ne da kana ta ka wani. ai ko gaba gari ka an kai sai dai ka boye ba ka faɗi to sahabbai uwayen ba zan su da matan saboda ka duk abin da ya faru tsakanin su na yaƙi da husuma wannan dole ka kame bakinka da gare shi duk wanda ka ji ya dara da shi na ambaton abinda Aliyu ya wa Muawiya da abinda Muawiya ya wa Aliyu to wannan fasiki ne dole kai shuka kame bakin ka roƙon musu Allah gafara saboda ijtihadi da suka yi wanda ya ijtihadi ko ya kuskure lada gare shi ba su ne gare shi to akwai ilimin da shi ko shi a halaka addini da an bi shi addini ya halaka shine ilimin falsafa ilimin falsafa ko ka ce ilimul kalami ilimi wanda za a yi magana akan Allah amma ba da ayar Allah ba ba da hadisin manzon Allah ba da in kaza ya kasance kaza zai kasancewa ai ko ka za tauhidin zawa ke lau kana kaza la kana kaza wala in kana kaza ko na kana kaza babu qala Allah ta'ala babu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu qala sahabatu al'ilmu ƙala Allah ƙala Rasulu ƙala sahabar to irin wannan ilimin na falsafa ilmul kalami wanda ya kakar da littafin shehu za a ga zargi ne shina kama malaman da kan zargi ilmul kalami saboda in yana so tabbatar da wani abu ga Allah ko ya kore shi to ba da aya ko hadisi zai yi ba a'a da ya kaza in kaza na ai kaza na in ko kaza zama kaza to kaza to kaga wannan ilimi halaka ne haka ya a amma ya fada sai mola wata eh. to sai eh, to sai magana kan haɗari na rashin ilimi haɗarin rashin ilimi wasu abubuwa ne da suke masu yawa ko ba a ma ambaci koyi ba an ga ce mutum musulmi rashin ilimi na da haɗari Umar ba a rage ko fanka ɗaya ni A ɗan rage a kashe fanka. Ci gaba. A duk mutum ya aka ce mai rashin ilimi yana da hatsari. Ba shi da bukatar sai an karanta wani komi tun musulmi ya san rashin ilimi yana da haɗari yana cimma lokaci yana shi ya san akwai haɗari ga rashin ilimi amma duk da haka za mu ɗan ambata wasu abubuwa kan daga ciki na farko rashin inganci a aqida da ibada mai maras ilimi a aqida sai ba za ta inganta ba ibada sai ba za ta inganta ba don zai yi aiki ne akan jahilci kila ya kaza sifar Allah ne ba sifar Allah bane kila ya dauka kaza ya halatta bai halatta ba kila ya kaza ya haramta bai haramta ba saboda akwai wanda an kai wa'azi aka yi bayani a kan wankan janaba sai ce shi ko mace da matar ce ita ai an sai ka wai dai ka wankan janaba ita abin ta dauka karuwa dai ka wankan janaba ta ce ta abin da suka ɗauka kawai ma karuwai dai ka wankan janaba hadda mai hadda mai abin tana wankan janaba wani kuma yake shi ya yana kwana uku bai zina da mata sai ba kaga abin da dauka shi sadu wani namiji da mace ko wata iri ta zina ta to shi ce shi na kwana uku bai zina da mata dai ba mata sai ba kaga shi abin da dauka saduwa ma da mata sai zina ta lika wannan rashin ilimi ka gani abu na uku wahala za ka zama aboci jahilci wanda bai da ilimi ko mina na wahala maganganunsa da ayyukansa duk akwai wahala ciki amma in ga ilimi dan abu mai sauki wanda babu wahala sai kaga kai tsaye maka ni ya yi sauki amma wanda bai da ilimi sai ta wahala ya wahala da kai ne abu na uku idan baka da ilimi za a yi wasa da hankalinka musamman duniyar mu ta yau ka sai ka tambayi wani malami ke ma haka ka sai ka tambayi wani malami ke ma haka wani malami ke ma haka sai ka ga wani zaka dikawa sai a yi ta wasa da hankalinka to amma in kana da ilimi ba kaga ba za a yi ma wasa da hankalinka. abu na hudu tona asirinka haɗarin rashin ilimi dole sai asirinka ya tono in wani ya rubuto ma wasiƙa daga wani wuri mata mijinta ya rubuto mata wasiƙa ya turo mata sai ta bi dole ya karanta kare a wani sirri na dole sai ya jiya dan ba ta iya karantawa ko kuma shi namijin bai iya karantawa sai ya kire wani ya karanta mai maimakon inda shi na da ilimi shi ne zai karanta abi ne in daɗi na ya kume abi ne in ɗaci na ya haɗe to sai ya bi da wani ya sani kaga wannan illa da hadarin rashin ilimi ke abu na biyar maras ilimi na addini ba zai fahimci hudubar juma'a ba shina zanne ana hudubar juma'a kamar kare ko biri na zanne ana hira mutane da hira ya da wani in kare na san zanne biyu wa'azin da muka shira ba da ko jaki to haka wanda bai da ilimi yana masallaci ba ana ayyuhanna ayyuhanna ayyuhan nas sai sun biya ka shara farawa wasu roro halaya duk wanda bai zama ya kace haka illa rashin ilimi ke. haka hudu barhidi abu na shidda bai fahimtar sakon ubangijinsa a cikin alqur'ani ko yana iya karanta bai san fassara ba ko ma bai iya karanta gaba dai iyakan muni a nan don haka bai san me Allah ya ce ba mai san me Allah ya ce ka ayi ba bai san me Allah ya ce ayi ba to a gurguje ko bai fahimta a abin da ya inganta ko abin da bai inganta ba yana iya tabbata kowane irin al'amari ya bijiro mishi to abu na ƙarshe wanda insha Allah shine ƙarshen mu'azara gaba ɗaya dan la'akari da ɗan karanta mana wasu kurakurai da suka shahe mu mu ɗaliban ilimi da mu malamai. malaman mu uwaye malamai da mu kuma ɗaliban ilimi mukan tafka wasu kurakuran da wasu mun sani wasu ba mu sani ba da akwai buƙatar mu gyara mu ɗalibai da kuma uwaye mu malamai zan fara da ambato kurakuran da ɗaliban ilimi suke a kansu ina fatan za a saurara da kyau na ɗaya rashin darajar ta malamai a magance da aikace wanda yake malamin ka ne wajibi ne ka darajar shi ka mutunta shi ka girmama shi ga wannan rashin darajantawa da alhormantawa da girmamawa da ba mu wa malamanmu kuskure na mai girma. Abu na biyu, rashin kulawa da abin da malamin ka yake so da abin da bai so lokacin karatu. Misali lokacin da kake zuwa makaranta kana karatu, ko wanda malami da irin ɗabi'a dai Saboda mutane daban-daban Wani malami bai son ka ja karatu, ya son ka bari shi ya karanta shi ya fassara. to in ka san haka kai ko kake ce kai za ka ja sai ka ja kaga wannan ba kai ladabi ba wani malami ko bai son ya ja ya karanta ya fassara maka a ya haka kai ka ja sai ya fassara kai kuma sai kai gum kai shi sai ya ja ya fassara ya karanta kaga in dai ka san a malamin ka to kai kokarin saba mata wani na cikin karamcin ladabi da kuskuren nan a ɗaliban ilimi suke tafkawa wani malami ya son ka daga murya ka in za a karanta wani malami ko bai son daga murya kare wanda ka son daga murya sai ka laƙa murya ko wanda ka son a yi ƙasa ƙasa da murya sai ka daga murya kawai kaga in ka san haka ɗabi'a dai kaga za ku samu wani saɓani ko rashin fahimtar shi ko kuma ya zama ɗabi'ar malamin za ka zo da littafi gaba gare ka aji sai ya karanta maka kuma ka san yana da karamcin gani to in ka ce ka so littafi sai ka so littafi mai rubutu da ciki a to ana ta karatu ana ta daga yana cikin kurakuran da muke aikata ga abu na uku bayyanar da gogewa da kwarewa sama gare shi ga wani fanni daga cikin fannonin ilimi da kai ka samu kila malamin ka bai da shi kila ka karanci tajwidi malamin ka bai iya tajwidi ba kila ka san na hau, malamin ka bai iya hau ba kila ka san sarku malamin ka bai iya sarku ba kila ka karanci ilimin hadisi malamin ka bai iya ilimin hadisi ba sai ka ce sai ka gwada mai kwarewa da gogewa da nuna mai a dangar da bai zai ba kai kasar shi kaga wannan babu da dabi babu girmama abu na hudu bayyanar da maraba ko farin ciki ko murna ko zamantakewa da waɗanda suke makiyan malaminka ne ko ƙiyayyar ga ta addini ba ƙiyayya ta son ba da akwai wanda za ka ɗauka makiyin kana amma da daga son rai idan aka zo aka auna wannan ƙeya da mizani na shari'a ba za ta kammala ba kila ma babu ta ana iya samun haka kawai in ɗaukawa wani bai sona ko wani yana kina amma da za a zo gina a zauna bin tsakanin da Allah ayi bayani sai a ga babu hujja babu dalili ko kuma ƙeya ko da akwai ta ba ta gino akan shari'a ba ta gino akan son rai kaga wannan banda ita ba ta muka magana an fahimta ko abu na biyar barin malaminka da kuma nisanta dai don ka samu wani malami da shi ilimi alhali shi ya rene ka misali malaminka shi ya rene ka a farkon gini na ilimi to daga bayan ka samu wani malami da ke a sama ne sai ka yadda mutum ya gaba ɗin ka share da shi to kaga wannan kuskure ne daga ɗaliban ilimi duk wanda ka samu malami ko da ya ɗara malamin ka na farko ilimi so dubu to wannan haƙƙin na malantar malamin ka yana nan in manta ba mai ta'alimi Allah shi mai rama ya kama da cewa wanda ya sanar da kai harafi ko banka ne ga addini harafi guda gare ka fara sanin alif to ya zama uban addini to wannan kuskure ne a ɗalibai abu na shidda bayanar da suka zuwa gare shi kila ka so kai don bai shekatun da tuwidi ba ko don bai san kira'o'i ba kira'a kaza kira'a kaza kira'a kaza ko don bai da ilimin nahawu kaga wannan kuskure ne saboda Allah bai sa kowane malami sai ya iya kowane ilimi ba duk malami akwai ilimin da insha Allah subhanahu wataala yana da gaira gare shi ko kuma ko a kullu bi ilmin alim haka Allah ya yi al'amar abu na bakwai na kasa malaminka ko rashin ganin girma ne da da'awar cewa bai haddace alkur'ani ba ah, muna cikin lissafin kurakurai wanda muke tabba mu ɗaliban ilimi game da malamanmu mun kai ga lissafin na na bakwai inda muka amara cewa na bakwai ne ganin na ƙarfin malamin ka don bai hada ci alƙur'ani ba alhaji hada ci ƙur'ani musafi ko don bai kiyaye hada cewa ba ya hada ci amma hada ba zai ingantu ba kila yana kurakurai sai kila girma ne ba haɗe gari a wajen wa wannan kuskure ne babba abu na takwas sukar malaminka ko zarginsa cewa bai da ilimi a fagen ilimin ɗan adam na zamani kamar kila ganin na ƙasar malaminka don bai da ilimin zamani da ganin kammala wani malami da yake da ilimin zamani kai kuma malamin ka tunda bai da ilimin zamani yana da nakasi wanda ilimin addini ilimin addini wanda ya shafi ilimin shari'a Qur'ani da hadisi babu inda yake sharadin kammala a ilimin shari'a ilimin alkur'ani da hadisi ba wani ba wani wuri da aka abu cewa ba su kammaluwa ko kuma na ce gare su sanin rashin sanin wani ilimi da ya shaɗa rayuwa ko shaɗa duniya. Abu na tara fusata da malami saboda bai shugabantar da kai ba akan wani al'amari wataƙila don ya shugabantar da wani da daga cikin ɗalibai ne wanda ba kai ba sai wannan ya saka fusata. bilhasil ma wannan yana gwada cewa akwai karamci ikhlasi gare ka ko kuma kila manufarka shahara ko bice ko shiga gaba dan mai nihin Allah duk inda an kaji zai tsaya nan da wani annabi faɗa a hadisin abdul dinari wa abdul dirham a ƙarshen wannan hadisin yake in kana na kana saƙa. ma'ana duk inda an ka aje mutum zai tsaya nan wani lokaci kila aje kan wani lokaci aje kasan to kaga wannan dole ɗalibai sai amfani da malamai game da wannan to rashin yin haka yana cikin karamcin ladabi da kuskure da muke tafkawa game da malaman abu na goma kokarin bincike akan azurran malaminka da al'amuran da suka keɓance shi kansa da kuma irin abin da ka fahimci bai san ya san ka san shi na al'amari ne ka yi kokarin cewa lalle sai ka gane lalle sai ka san wani asiri na shi to kaga wannan kuskure ne ga ɗalibi wato ya mu'amalanci malamin da irin wannan mu'amala abu da goma sha ɗai rashin lizimtar tsarin makaranta da tsarin karantarwa da tsarin lokaci misali kowane malami da wani tsarin makaranta dai da wani ɗabi'a da wani take to lokacin da malami ya sa don sadaukar da kai ya zauna ya karantar da mutane in ba ya ayyana ka ba ya ba ka wani lokaci ke bandacce wanda ba shi ba to kuskure ne kai ka saba ma wannan lokacin ka zo wani lokacin da ba wanda lokacin ya ayyana mu kai ne ba kuskure daga cikin kurakuran wani ɗalibai ka kullo ma malami ta bayan gida amma ya sa lokacin karanta tsuwa dai ya an sallar magariba zuwa isha'i a yi isha'i kuma zuwa ƙarfe goma na dare to kawai shi gina sai ka ta wani tun ayyar takwas na tsari. karanta shekar yi. to kaga wannan kuskure sai in ka zo ka neme shi ina da uzurin da ban samu halartar wannan majalisi amma ina so ka ayyana min lokaci ka roƙe shi ki na baka lokaci kaza kaga wannan ba ba ba kuskure na ba daidai ne wannan to muna wannan kurakuran na goma sha biyu ba ɗalibi ya zama shi ka zaɓen littafi da kai ne ba da shawarar malami ba kawai duk littafin da ya ga bayan dinki ne ya bayan shawara a kasuwa sai ya tsawaye ya sa in an taɓa ta a taɓa ta ya ji ya kosa shawar da yake da ita da littafin ta ɗaya ne zai cire kuma ya kawo kaga babu da zai kai ga gari haka babu da za a samu ilimi na gasar duka daga haka shi ma mai ta'alim ya kawo da shara ce ka yi a akan littafi haka ka yi sannan da ba kakka ba littafi mai kasaccen bundi ka fara sai ka yi rabi ka yi suwa sai ka yi suwa sai ka yi suwa ka kawo za ka samu wani ‘yan hankali ta wani da ya yi suwa ya yi suwa mai kayi shi ba ba su kasa kai goma domin su haka nan saboda bin tsari ba to wannan kuskure ne ga ɗaliban ilimi ɗalibi shi katsalandan na ne da kai ne ya za mu kai ne abin da zai karanta ba tare da shawarar malami ba wanda malami shi ya yi tafiya akan wannan gonami ya san inda ya kamata a ya san inda ya kamata a raji ka gani ka ko ne ne za ana wani gari da bai sani ba ai sai a sa wanda ya sani gaba don ya bi shi in sana'a za kai yau sai ka samu wanda ya sana'a nan ka bi shi don ya koya maka kila in kun zuwa ɗaya biyu uku hudu kila ka iya sannan a kai saka wani kai kai da nan ka to yanzu ka ɗauki shawarar kanka wannan yana cikin kurakurai da muke tafkawa mu ɗalibai na goma sha uku wawautar da malami saboda bai sifantu ba ko bai tsaru ba ko bai magantu ba ko bai karantu ba da irin karatun wane ko irin muryar wane ko irin shigar wane shi ma wannan wahami na daga ɗaukar ɗalibai ba dole na ba cewa lalle malamin ka sai ya yi sauki irin da wani sai ya shiga irin da wani sai ya yi sifa irin da wani sai ya bi ali na karantarwa ko tafiya irin da wani sannan yake malami wannan kuskure na babba na goma sha hudu tsaye da kanka matsayin mai karantarwa kafa kanka matsayin mai fadawa ba tare da cancanta ta ilimi ba ba tare da nina ta ilimi ba ilimi bai nina ba ilimi bai kai matsayin cancan da zaka kawo kanka mai karantarwa ba ko mai fatawa tun da wuri-wuri sai ka tsaye da kanka matsayin mai karantarwa ko mai fatawa in ka karanta littattafan malamai magabata waɗanda farko yanzu za a ga an kawo tarihin malami ya yi karatu ga malawa ne ya yi karatu ga malawa ne ya karatu ta ka za ka a shekara ta ka zayen fara karantar suwa haka za a gani sai an wani sabta ya karatu wanda ya ran ɗan yake da garin ƙasashe ya yi ta a gari kaza ya yi zama kan shekara kaza ya yi karatu ga da wani gari kaza sai an wani garuruwa rihila ta wani ilimiya tafiye-tafiyarsa da ilimi yawan malamansa littattafan da ya karanta wani lokaci tun na gida ga ubane ko ina ubane ko wane wani lokaci har ga malaman gari su hayar tsallaka sannan ka ji an ce to a shekara ta kaza ya fara karantarwa to ba mu yanzu ɗalibai a shekarar fara karatun ka, a shekarar fara karatunka kaga wannan kuskure na mai girma idan muka dibi dukkan littafin malamai tarihin za ka ga sai ka idan muka koma ma hakka sahabbai ƙananan sahabbai in an tambaye su ma ba su fatawa wani lokaci sannan zai sa su kama bakin su ba su yi wata magana ba don ganin ga na gaba gare su amma a nan in ya zama na gaba gare ka ya san maka don su lokacin sahabba haka yi kasance ƙananan sahabbai duk abin da aka bukata manyan sahabbai za su iya za su gabatar sun tsayu da shi su kuma haka sai suka kama kansu sai ka ji sahabi ya ce ba abin da ya hana ni yin kaza sai eh, don nan akwai wasu mutane wanda sun girme ni amma haba shekarun banza ba haka kawai ko ba haka ba a'a ilimin da kuma ɗabbaƙar da shi da aiki da shi saboda haka idan ga wanda zai kira akan tauhidi ya karanta tauhidi in ingantacce da zance to kai kaga babu buƙatar da sai ka sai ka kawo kanka tun lokaci bai yi ba to amma in an ka rasa noma kaga dole aini dole ayi awo <clears throat> to abu na goma sha biyar zato mugun zato ga malami da watsa kurakurai na tsakanin ɗalibai wa malami mugun zato ko tattaunawa akan kurakurai ne a cikin ɗalibai ba ku gani malama ne ya kaza malam wani ya ce kaza malam wani kaza ya ce wannan kuskure na mai girma babban kuskure adal akalla abin da ya kamata in kana iya saduwa da shi kamar abin kuskure ne ko in baka iya saduwa da shi ka bi ta hanyar wanda ka iya saduwa da shi ka iya da wannan sakon shi ko ya zuwa gare shi ba da yi bane ya koyar sunanka kaga wannan ya dace in ya gyara shi kuma haka yawa da gare shi in bai gyara ba to kaga laifi ya koma a kai abu na goma sha shida abu na goma sha shida wato a iyanka tun ba a yi girbi ba iyanka tun ba a yi girbi ba wanda yana alaƙa da abin da ya gabata shi ne mutum ya taka kafa ce ga wani matsayi ko ya sa ne a cikin wata matsala a wala ka bari bari Ah, to na goma sha bakwai a gaugawan mutu ga malami ba tare da bincike ba. In ka ji malami ya aikata kaza ko ya faɗi kaza, kacce ya mazu wani kai mutu. Kai ba malami ba, duk da almajiri na ilimi, ɗalibin ilimi, kai almajirin ka ɗan ƙanƙanin almajirin ka yanka cewa wani magana ko ya aikata wani abu. Ko ka ba ka ko kuma tawa an kai an faɗa ma. kakka yi maza maka kai musu abin da ka ji ɗalibin ka ya aikata ko malamin ka sai ka yi bincike na ƙwaƙwaf na ilimi ka tabbatar da lallai wanda abin ba ne ba ne to sannan ka bi hanya ta sadar da nasiha zuwa gare shi daga hanya wadda ta kamata abu na goma sha takwas rashin darajar da abokan malami da ‘ya'ya ɗai da wanda ya shafe shi wannan kuskure ne daga ɗalibai muna cikin da alimi yadda almajirai suke girmama abokan malamansu da kuma har ɗiyan malamansu abu na goma sha tara da cikin kurakurai ɗalibai mutum yau ya banzatar da lokacin malaminsa ba tare da wata bukata ba ka zo ka canye ma malamin ka wani lokacin da Ina saboda mutum kunya kamar da yawa a lokacin annabi kaga annabi yana son shige ga sahabbai sun ki tashi lokacin da aka kawo bai ko yana son ya shige sun ki tashi a gani sai da Allah saukar da aya saboda annabi kunya gare shi to irin wannan dan cin lokaci to wannan yana da yana cikin koyon ɗalibai ka san lokacin da malamin ke cikin faraga yake cikin faraga yake cikin walwala da hutawa to wannan lokacin zai zama ka gitta matsalolin ka ba sai da yake je cikin ba ko ka fahimci lalle shi da wani uzuri to sannan ka fahimci sannan za ka shi wannan kuskure abu na 20 a lizimta mai wani abu daga cikin harkar ilimi lokacin gajiya ne ko lokacin kofa wato wanda ya kama da wancan abu na shirin da ɗaya bayanar da zargin malami lokacin da ya wani tuntuɓi a'a ka faɗakar da shi a cikin ladabi ko kunya a cikin ladabi da kunya imamu malik rahimahullah ta'ala an zo an tambaye shi a cikin makaranta dai ana son a warta a wurin arwala a kai wannan ai ba wani aiki na ba da sai an yi shi akwai ibnu Wahabin, almajirin maliki babba yana nan lokacin kuma ya san hadisin manzon Allah da ce a tsayawar da sai kyale sai da dukkanin almajirai kuka tafi kuka tafi suna kudai shi da malam malik da ce mai ala gafarta malam ko na san hadisi wanda annabi yayi waro da tsayawar da aka tambaye ka yace to karanto da shi ja sai karanto ce wallahi ko hadisin ne ingantacce na yace daga ran nan yace an tambaye malik sai yace a tsayawar da kaga sannan a a nan. akwai hadisi cikin bulugul marami ya ce kaza nan cikin makaranta nan cikin ɗalibai kaga ka so zarta shi ka kunya tashi to irin wannan rashin ladabi na a'a ka bari in ya kuskure kai koyin ibnu wahabin da malam sai ɗalibai sun tafi sai ka faɗakar da shi shi ko in yana jin tsoron Allah iliminsa Allah ya kanuhi ba girma ga mutane ba ko yabo to insha Allah zai gyara don duk malamin da kaga ya kuskure an faɗakar sai kuskure ne kuma ya tabbata kuskure na kuma ya kafi ya idarawa to kai ne daga cikin waɗannan malaman guda uku don da ma malamai uku ne in ji malamai suka ce akwai alimu daulatin shi wanda kawai duk abin da zai sa a magaji ba zai yi ba da girma magaji Allah shi kama ma yana tare da mu yanzu haka magajin nan misali na ni don mashi kusa da wanda yake kusa da ni Allah ya taimake shi ya ba shi ikon kulawa da sadaka ne kamar da ya kamata shi ma ɗan uwan karatu mu na duka an gane ko to misali na ne ake a shi wanga mallami duk abin da zai sa a madaula duk abin da zai sa a mahakimi duk abin da zai sa a hukuma lalle ko da ya sa a ma Allah da manzo ne to sai ya sa a ma Allah da manzo ne ba hukuma ba daula shi aka ce ma alimu daulatin shi daula shi kafa ko ba Allah ba akwai alimu ummatin in mutanen gari ba su ra'ayin abu in yawa ɗaya shi ya san gaskiya na amma mutanen gari za su ƙaurace mai ko za su bar bashi sadaka zai saboda shi abin kulawa ne abin da mutane gari ka so ko abin da ba su so ba abin da Allah ka so ba ko abin da bai so sha kake ma alimu ummati alimu ummati to akwai alimu millatin millatin Ibrahim shi ko duk abin da ya daidaita ga addini ko mai gari ya so ko mutanen gari sun so ko ba su so ba bayyana wa alimu millatin ba bi ɗaya da hukuma shi kai ba ba bi ɗaya da mutanen gari shi kai ba a'a bi ɗaya da Allah shi to kaga insha Allah duk malamin da ya san cewa wannan abin da ya faɗa ba daidai bane ne. zai aka yi mishi nasiha amma wannan daji wani kaga hayar da daji don wani lokaci nasiha gaskiya da amma hanyar da an ka bi wurin yin ba gaskiya ba ita nasiha gaskiya da amma hanyar da aka yi amfani da ita ita abba gaskiya ba amma ita nasiha gaskiya da to zai ba hanyar da an gani wanda ba gaskiya ba sai ta taimaka a kan kin karɓar gaskiya da wanda kawai na ba ila an fahimta insha Allah abu na ah, ashirin da uku wanda shi ne na ƙasar da cin kurakuren ɗalibai kasa da kasawa a neman ilimi sai a ga mutum ya shekaru hudu yana karatu a matsayin ɗalibin ilimi amma ba tare da ya samar da wani abin a ruwa gani ba ilimi shekara hudu abu hurairah radiyallahu anhu shekara ce hurta da manzon Allah cikin sahabbai babu wanda ya rutu hadisin da abu hurairah ya rutu amma duka duka da radda abu hurairah ya musulunta har radda annabi rasu shekara hudu na kacar duk an mutum da haka da ana abu hurairah amma duk cikin sahabban manzon Allah babu wanda ya rutu hadisin da ya rutu saboda himma amma da ka share shekaru ana ambaton ka ɗalibi ko malami amma karatun bai kai ya sa ka karya saboda kasawa da kasala to wannan dole ne mu ɗaya kasawa da kasala abin nan ga fagen ilimi sai kurakuran da suka sha'i ɗaliban ilimi waɗannan mahakar da malamai wannan mahakar da duk kurakure ne na ɗalibai ko da ka wani abu ya shigo ciki game da maganar malamai to ina shigo a na yadda ƙarin bayani kamar nan ma kurakure ne zalla na malamai wanda yana yi wa ka ji kurakurai ɗalibai sun ɗauko ciki na farko da cikin kurakuran uwayen malamai Allah ya yi musu rahama ya zasu da sawaba ya ba su hankuri da mu rashin yaba ma ɗalibi mai kyautatawa a kan kyautatawa idan kana da ɗalibi kuma ɗalibin nan yana kyautatawa to yana da kyau ya ci kalimar yabo gare ka don wannan kalimar yabon za ta zarta zuciya kuma za ta hunkurar da shi a kan ci gaba da aikin da yake to wannan muna da kuskure gaskiya sai ga mai yawa ba mu yawa ba mu yaba ma ga abin da suka yi wanda ya cancan da yawa to wannan kurkuri ne daga malami ya zama bai yaba ma na biyu karkata zuwa ga ɗai daga cikin ɗaliban ilimi ba mawari babu dalili ba mawari babu dalili kawai sai ka bayyana da karkata ta zalunci ga ɗaya daga cikin ɗalibai in gaskiya faɗi in daidai aikata in ba daidai aikata ba daidai ka bai laifi gare ka ɗaya ne daga cikin ɗalibai abin da zai yi wanda ba gaskiya ba kai shi in wani ya yi shi sai ka yi sati kana ba ta ga wannan kuskure na gwajin bambanci na na zalunci to dole mu daidaita ɗalibanmu kamar wanda Allah a annabi ke mu yi adalci tsakanin 'ya'yanmu to haka ya kamata har in ta kama ki da ka bambanta wani da wani ya zama mafari a akwai kotu abin da shari'a misali tafi aka kai malami idan ɗalibai suka taru suna za a yi karatu kai kawai za ka yi zaune duk wanda zai karatu zai wani wurin da yake da shahin da yake ga ɗalibin da zai yi maja wannan ɗalibi ya ƙware akan karantawa bai kurakurai kuma ya san a karantawa ya san inda in ya ja na ya kamata ya tsaya na haka ba a tsaya ya saboda haka kan a tashi kaga iri ne sai zan cikin ɗalibai ka keɓe shi ka ja maka saura su ce ai ku ba a zaɓa ja kaga wannan ba laifi ba ne kuma wannan ba zalunci ba ne kila saura in sun zo wurin karanta ta sun ce wa wa wa wa wa wayan baki wani ko ce wayan baki kaza kaga shi ka da shi ba a ba ko kila tafsiri za ka yi wannan ɗalibi ya goge kwari a ƙur'ani wannan ɗalibi ko mai goge ba kila ma ga ɗalibi ya da ashirin makarantar ka amma ga shekara ta da tsawo wanda ko in zai karanta qur'ani zai karanta ya ta tabuki saboda Allah wa a fara da qur'ani wannan san ka wannan ba a ta kayan zalunci ba a ta kayan ta ga wani irin wannan kuskure ne a malamai kuskure na uku ga malamai shi da sama ɗalibi abinda bai iyawa na takayi kawai don kana mallamin hoton sai ka aza lura nauyi wanda bai iya ko wanda yana iyawa amma ba kullum ba sai ka dora mai kawai ko ba haka ba kawai kana malami kila kana kasuwa kana kasuwanci sai ka kire wani ɗalibi ka ce mai kullum ya zo ya ce wani ka ya kawo masa to wata ran ko mashin gare bai da kuɗin mu ko mai yiwa? wata ran nashi uzuri na kama da dai sauran irin waɗanda abubuwan tallafa ma ɗalibi abin da bai iya to malami kai ya kallafa ba ɗalibi ne abinda akwai nauyin ciki ne akwai wahalsuwa na hudu hana dalibi ci gaba ga ilimin da ya dace malamai mana managanta ina tunawa Allah gafarta a malami na malam shehu na shiyayyen yamma a garinmu idan dalibi ya kawo ga littafin da malam bai yi shi ba sai ki mai to wanda littafin bai yi shi ba ya wurin mallam wani billahi da fila ila ila ba kai wanga littafin ka kai ga kasashe amma ni gaskiya ban yi da wurin malam wa da kai shi wanda shi ya shi ya shi Allah ka harda mishi kaga wannan azunci na malamai ke ya wato amma ka kawai malami ka kawai dalibi kila dalibi yana da yun kwakwalwa ta karatu da himma ta karatu kila a kwana a tashi ya cika da kai to me yasa ba za ka ba shi dama shi gaba shi karatu ba sai dai ya tsaya nan kawai a yi ta muya. a yi ta durmiya ta ka ɗarme shi ta hana bai ka ga wannan kuskure ne ga malamai to ba haka ba shi ko in ɗalibin ƙwarai na ruwa da ya cimma bai ma bari mutane su jiya ga baki ne ya cimma wa shi nan ya faɗi cewa ya cimma ba dai ya cewa ya wuce kana ba ɗalibi na ba da, mai mutunci ai in littafi goma kai kan mallami ne amma shi ya yi ɗari wallahi bai faɗi da baki ne sai dai ƴan Allah ta mutane sun gane wannan ka amma ke ai na cimma mallan wani ko ki ka ai yau ni na wuce mallan wani don na zo makaranta yi wa ɗan ta ko ce bai rita hakan ne ba kai ka faɗa mutane a wannan ba da ba haka waje a gani to wannan haka ya kamata kan malami ya sa ma ɗalibi da baibiya ya tauye shi ga ci gaban ilimi ne kamar wanda ya kamata abu na biyar fushi akan ɗalibi idan ce wata makaranta karatu idan ɗalibin ka ce wata makaranta ya karatu ko ka gane shi inda malam wani ba wurinka ba sai ka ɗauko shi da shi ko gaba da shi ko ka canza mishi wanka wannan kuskure ne annabi yana raye sahabbai suke karantar da wasu waccan can sai ya zama mai karantar suwa kaf in ba annabi ba to annabi na raye amma sai fatawa ta kama a ta yi awa ɗaya ɗaya kun sahabbai fatawa ba a gurin da annabi ba kan ku manta da wanda ya so yaro ga aiki gida ne sai ya girza mata dai shi yaro yake ya girza mata gida sai uba ne ya tambayi wasu suka ce mai ayi wannan dan naka ce shi ba yi hanyar mutu kuma yaro haka ya arbe ba ta ga mutum ya kure cikin fatawa sai ya ƙara ba gaba ya tambayi wasu sahabbai suka ce dan ka bula da kaliza a yi mai a kai shi wani gari a yarda shi shekara guda amma ita waccan mata suna da miki ita za a ce in ta yi zuwa da aka yi ta inda manzo Allah don shi uban harko har ya da akuya ɗari da goya madadin fansar ɗani ka aka shi da annabi ce a awakin ka da goyar ka amai da maka alinka dan ka bura na ɗari za a yi matan wancan ko kai ƙone su ka tafi inda ta ka tambaita wane ya ce ya zana da ke haka nan ne gaskiya ne in ta ce i e, gaskiya ne a ce ya fita musu to ba haka ta wanda an kai ta dai da fata wanda an kai ta du duka annabi an kai su. sai ga zango da uku da an ka zo ran annabi annabi ya ce min kun kai ba tawa ga zuwa da gani ya ce haka annabi ne ke wurin shirye wasu mutane wata shiya madina lokacin sallah ya bai taho ba abubakar shiga bai ba da sallah da annabi ya taho bi yayi ko tun ga ya kama wa cikin motsa ma da kiran cikin motsa ma lokaci ya yi an jira shi gurgudun wani sama da a jira shi an ba shi haƙƙin fara na jira bai tsawo ba sai bilal ya ce ma abubakar ka ba wannan sallah abubakar ya shiga ana sallah sai ga annabi da annabi ya to shiga to ka kaga misali malami irin haka ta kama matsayin ka da limami an yi jiranka har lokacin da aka saba da karora sai na ibin ka ko wani kila ko na ibin bai sai shiga to in ka to ba tsayin ka haka ya baka gare sai san sallah sai aka bada ba kuma hada ka haka wanda annabi yayi ba kai shi ne cikin wannan to kaga irin wannan kurakurai ne wanda uwaye mu malamai suke sauka Allah shi ba su ikon gyara na shidda hasada ga ɗalibinka don wata baiwa da Allah ya bashi da baiwar ta ilimi ce ko kuma ta dukiya ce ko wani abu wanda ya kama da haka abu na bakwai ƙarya ga ɗalibinka gawa ɗalibinka ƙarya don ka bata labari ne ko ka bata mutunci ne ko matsayi ne a cikin al'umma kila ka ce ya ma rashin mutunci bai ma rashin mutunci ba kila kace ya ma rashin ragowa bai ma rashin ragowa kila kace ya ma rashin kunya bai ma rashin kunya ba Allah ya sani ka faɗi haka ne kawai saboda ka canza mutunci ne da muruwa ta da ma'ana ce a cikin al'umma to wannan kuskure abu na takwas rashin rahama da tausayawa da rashin shiryarwa ga ɗalibi ta hanyar da ya kamata ya samu ilimi. Shi a ce ka zo wa ɗalibinka ka ba shi shawara wanda da ga alama akwai kwaɗayin ilimi gare ka to ka ji hanyar da ya kamata ka ka ji hanyar da ya kamata ka in kana son ka samu ilimi malamai sun shirya da al'umma a kan su irin hanya za da hanya kaza kai mishi bayani yadda zai bi hanya ta gari don samun ilimi ingantacce abu na tara ƙoƙarin dasa rashin amincewa da juna a cikin ɗalibai misali kana ɗalibi goma ko biyu in ka sana da wanga sai ku yi wacce wancan Kai kai fa ne kake in ka sana da ɗalibin da guda sai ku yi guda wanda bai in kuma ka sana da wani waccan ko shi wata ka kawo ɗumin wani ka kinta da ka kawo da musu ciki juna ko wani kayan cincan wani da shi saboda haka ka shakka musu rashin daidaita ka tusa musu rashin fahimta kanin da juna wanda kuskure ne ga Ka kai cincan wani ɗalibi da wani ɗalibi abu na goma yi ɗalibin daga samun dama ta muraja'a ko tambaya don ya fahimci abin da ya ruhe shi akwai wata matsala wanda ya ci a gargare ka ko wani abu wanda ya ka aikata sai ya zo ya tambaye ka don ya samu bayani to sai ka hana wannan damar ko kuma ka ɗauka cewa ya zo da don ya mutuncinka to wannan kuma ne ga malamai idan ɗalibin ka ya wata magana da kai wurin tambayar ka ka sai a kai mai bayani na ilimi na amana idan ya ga wani abin da ka ake ta tambayar ka ka sai a kai mai bayani na ilimi na amana kada ka zarge shi an ga saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake ta sahabbai tambaya da su da sun ga yayi abu ke manzo Allah ta aika da zai ce ku gani ne eh, kaza ya tsara kun gani da manzo Allah ta kamin bari na warwace amin ya taka da zuciya amin ya taka da zuciya a sabon suka mishi baya a tsari wanda mun ji ce amin a matakala ta farko a matakala ta biyu a mata, ya ce jibril da zai ce mini duk wanda wata ramadana ya taho bai yi abin da Allah ga a zame ba Allah shi suna shi daga ra'awa ce annabi ka ce amin ne ce amin duk wanda aka da uwaye ko guda ko biyu har suka rayu bai samu gafara Allah ta hanyar musu a'a ba Allah ya yi da shi da rahama annabi ce a mai jibril annabi ce a mai na uku duk wanda ne na uku kila na mace eh? duk wanda aka ambata annabi ko daga yi bai yi salati gare ba aka ce annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi Allah ya yi da shi rahama jumla ce annabi ce a mai ce a mai annabi in yi kafara harama za a ji ya shu sai an jima sai ya fara karatu an ka sallama sallah sai abu da ya ce na ba da ubana da uwata fansa gare ka ya manzon Allah wai shirun nan da kake in kai kafa harama ne kake cewa sai ce abin da kake Allahumma ba ba'id baini wa baina habaya kama ba'ada ba masjid wal maghribi Allahumma naqqini min habaya ko na'am Allahumma naqqini min habaya kama min qasabu al-abdu min al-jannah Allahumma ghfirli min habaya bil ma'i wal fajr in ni kafa harama wannan shirun da kake ina yi haka nake cewa shi yake da in annabi yayi abu ana tambaya sai kuma yayi bayani to bale mallami saboda haka in mallami na take ne cewa in yayi abu ba a tambaya to kaga yana son shi kai wani hurumi wanda bai isa ba yawa to amma kuma ita ko tambayar da ladabi da biyayya da da'a eh haka ya kamata ladabi abu na goma sha ɗaya daga cikin kurakuran malamai wayan mu Allah shi musu rahama a ƙoƙarin tozarta ɗalibi ko kunyata shi a cikin majalisa ana cikin majalisa sai ƙoƙarin tozarta shi ko kunyata shi to wannan kuskure ne na malami ko da kuskure ɗalibin ka yi kai ƙoƙarin tozarta shi ko kunyata shi a cikin majalisar makaranta ko a cikin wasu jama'a abu na goma sha uku rashin yarda da kuri da kuma ko na sha biyu ne abu na sha biyu rashin hankuri akan abin da yake bayyana ga ɗalibi na kurakurai idan ɗalibin ka ya kuskure ka jure ka yi hankuri ka yi hankuri in ɗalibin ka ya kuskure ka yi hankuri shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani tsohon da shi samun yi saurayi ce ya mazu Allah ka yi mini ibn yin sai yi zina ɗalibin mazu Allah ko ɗalibi ne ya ni mazu Allah ce mai ya ce ka fita shi ruwa shi inda ya ce ga da sai sabon ruwa shi sabon da kai kai wanda da ya da da ya to kana son a yi haka nan da uwarka ya cira kana son a yi haka nan da babbanka ya cira eh kana son a yi haka nan da babbanka ya cira ki ko da ba su a yi haka nan kana son a yi da nan da ya cira ki ko da ba su a kana son a yi da yakka kana a nan da babbanka kana son a yi da yakka kana son a yi da matakka sai aka da dama goshin shi wannan zambarin ya ce Allahumma hadi kalbau wa kafir zambau Allah ka shirya zuciya daga kan hadu zunubi kawai sai ta shi ko da ta ci kai sau ma ya zira cikin zuciya ta shi kenan to ka ga wannan misali ko na kuskure ɗalib yanzu wanda ya goyi cikin masallaci a kuskure na kowa kuskure na ɗalibin annabi na kowa ɗalibi ne na ba ya to kawai ɗalibin abin gane murakumi ne saboda cikin masallacin madina yana wuri ko masallacin gida a rukai goje rukai da yi wani yana masu yana to a sai ya sai ce a ɗebo wa sarki guda a guda ta ruwa a zuwa ya mai kai ba a allah wanda masallaci da ba a komi cikin ne ya ba sallah sai an allah da kafin a cikin masallaci haka wani sahabi ana sallah shina magana da wani kaiwa ne ka san kaza kaza zaka suna zungura ce haka suna zungura ce sai ki kai wallahi ne kun buku ke shi mutum ka zungura ta sai da aka zama za da ana da ke shi ne kai ba Allah ya ana sallah ba a magana sai dai karatun Qur'ani da don Allah to haka ka ba ta aura dalibai a hankure ma kuskuren su a kuma shirye da su zuwa ga abin da aka ba wannan shi a ne ga malamai ba in ɗalibi ya kuskure ba ka rasa hankali akan wannan kuskure ne abu da goma sha uku yarda da kuskure da kuma kurci da kuskure kai malami bin tsakani da Allah ka gane magana da kan wani kuskure ta ka gane aikin da ka aikata ba ne ne bane ɗalibi ya bi hanyar ta dace wajen faɗakar da kai to ka yarda ka yi kuskure kuma ka yi huruci da kuskure wannan zai samar da girma gare ka a wurin Allah zai samar da girma ga wurin ka a wurin zalibanka kuma girma halartaccen girma amma lokacin da ka so ka yi amfani da wuru ko muhuru ko nufiya ka danna kuskuren ka sai dannawa kuma girman ka zai faɗi a wurin Allah kuma girman ka zai faɗi a wurin Allah. ina amfanci da ko to wannan yana cikin kurakuran mu kurakuran koyan mu malamai Allah ya shirya musu abu na goma sha hudu dagewa akan kuri da kuma rashin gyara ka gano kayan da kurkuri na a matsayin da bane kayan da ka gano kurkuri na abin da ka fara a matsayin da cigaba da kansu kayan da ka gano kurkuri na abin da ka aikata a matsayin da cigaba da aikata ka wannan kurkuri ne daga malami ya zama haka Allah ya gyara abin goma sha biyar kwaɗayi akan abin da aka hannun ɗalibai da na dukiya in kana ɗalibai masu hali kan ka yi kwaɗayi kan abin da hannu ka kaura kai daga abin da hannu malami ya zama mai kwaɗayi shekara gabaki suna cika abin da Allah wani ma ɗalibi ne wannan zai sa a samu jituwa ko zai sa a samu matsala a rubuta in ba har kima inda na fi yi hibbukan na wasu har kima in duniya yi hibbukan na ka guji duniya Allah ya tsoka ka guji abin da aka hannu mutane ba zai tsoka duk wanda in an ga ce ana sallama mai ko da ya zo sai ka gane ka ba ɗin garka kuma ya san abin ne ka ka so sun kaɗe wani wani a ko tukewa kuma girman kai ba mutuncin kai mutum ko kuma ka latsa ba ga mutum mutum da mallami ne kake shina jin kunya ka shina jin nauyin ka ɗalibin ka na sai ka yi rance ga kuma sai ka kibiya bai tambayar ka ne a amara saboda kunya ta malam daga ka kuma sai ka kibiya kuma can mace an yi watanni ko shekaru sai ka koma ko ka shirin dama bai iya tabe ba zuwa bai tambayar wadancan kuma ya baka ka kana amfani da mutuncin ka da ka don ganin gazzara wa ɗalibinka wannan kuskure ina ban da gwar to duk wannan kuskure zai da uwayen malamai su gyara na goma sha shida kuri ga ɗalibi ka nuna ma ka kuri da takama akan abin da haka shi na ilimi ko wata alhorma ko wata ɗaukaka ka nuna ma ka kai kana da wani girma na wani ilimi ko ma nuna cewa kai mai yawan ilimi ne ko kuma da ya yi ai su da da barka zuwa ga gano kana da ilimi su ma gare su fa a cikin da ilimi ba kai za ka bayyana ba sai ka yi kuji ba ba sai ka nuna wata tabbata abin goma sha bakwai ana ta hukunci ga ɗalibi a wani ƙasar ba kila ɗalibin ka ya hukuni to sai ka yi mai wani hukunci mai tsanani wanda zai sa ya kuce ka ba ya kusanto ka ka ga mu hukuni kakka tabbata ma ɗalibinka wani hukunci wanda zai nisan shi daga gare ka ba ya kusanto da shi zuwa gare ka na goma sha takwas barin ɗalibi ya fara ilimi da sama kawai sai mu ke ɗauko babban bisa ya doshi kawai mu ya sauke sai ya ɗauko ƙaro da ta yake mana faɗa kawai sai ka kula ka faɗa mai kuskure faɗa mai cewa a abin da an da ilimi da ƙasa aka fara ba a yi sama imamu buhari a cikin buhari ya ce wa rabbani yu man yabda'u ko man yu'allimun nasa kai man rabbin nasa eh, man rabbin nasa istigari ilmi qabla kibari ya aka kai mutum makaranta yaro shekara hudu ko biyar ko shidda ko bakwai ka kai shi makaranta bai taɓa shiga makaranta bai ta ta farko ka kai shi wani malami kace malam gashi da shi ne kamar a kai shi wurin makarantar malam abu ka ce malam ga shi ga yaro na ya zuwa makaranta yana son a baka da sai sai kawai malam abu ya ce ya buɗe qur'ani alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi zalikal kitabu wanda lillahi la raiba fi shi da saboda Allah shi ne ya faɗa mai to ba ma hasara shina ba da karanta sai alif lam mim karantawa haka ne ba hasara shi da hasara shi da hasara dole sai ya haro daga haron ba shi san me alif shi san me allah me abba eh me akaza haron ba sai ya haro sunayen su 28 sannan ya sai da za a hada harafi biyu ya sai da za a hada uku ya san harafi farkon kalima harafi tsakiyar kalima harafin ƙarshen kalima iya karanta jumla sannan ne har ya iya karanta fatiha a karance har ya sama da rabbin nazi da rabbin falaki da ruwan lahu har ya yi sun yana yi da allo har kai a bayan suka zo Qur'ani ana karanta saboda Allah ba haka ba ta kawai sai mu ce to shi kawai don malam wani ya ba shi shawa ko ya ga wani ɗalibi a wata makarantar da kasu ta yi kaza kawai sai ya farko wace ya zo ya danna a gaban ka sai a matsayin ka magani kuma ka kare shi wannan ta ci amana ne ba don wannan hanya ba ta kai shi ga mai yi amma da karantar da shi sai wani karantar da makarantun da zamani tsari aka biya yanzu wanda bai yi firamare ba sai ta yi shiga sandari ana amsa dai shi nan ya gama sandari sai ta shiga sai fam na COE ya cika amma da an ba da ta shiga NCE2 kawai ta saboda a lacca a NCE2 ta kaya da lacca saboda Allah ya gaskiya na to amma me sa a karatun mu na addini ba mu da wannan tsari amma da zamani zama a wani tsari dole sai kayan gaba zaba nan gaba sai ka yi zama na kaza to ko karatun zaure ko karatun islamiyya ba yana da tsari wanda kaza ya kamar kaza kaza kaza kaza mataki wanda zai samar da ilimi mai nagarta ga ɗalibai to in bada ɗalibai kara zube shi wanda sun haka dama kan bakin ilimi kuskure ne da muke aikatawa ko kuma yan malamai suke aikatawa Allah ya ba mu ikon gyara ya ba su ikon gyara a wuna shatara wanda shi ne na ƙarshen cin barakar ɗalibai a eh, malamai kai ka yi gibar ko cincin ko cekumin ɗalibinka don wani kuskure da ya aikata maimakon ka kire ka shirya da shi ka yi mai nasiba. a sai ka yi cince da cekumi to wannan kuskure to gaba ɗaya abin da ya wasu gare mu ɗalibi ya san darajar malami malami ya ba ɗalibi haƙƙinsa kowa ya darajar da kowa kowa ya darajar da kansa ta hanyar dawowa daga abin da shi kuskure ne zuwa ga abin da aka ware ja da baya daga abin da bid'a ne da fuskantar abin da shi ne sunna bari abin da shi ke dalilin mai ramni a komo zuwa ga riko da dalili mai inganci bari mu'amala mara kyau a komo zuwa ga mu'amala mai kyawu kada malami ko ɗalibi su daskare su cije su yi kahuwa ga abin da ke kuskure duk wanda ya san kuskure ne abin da ya kai to ya bar shi Sawa sawa'an malamin ne ko dalibin duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi sawa ba ta bayyana gare shi abin da ya ganta ya bayyana gare shi to ya dawo daga duk abin da ba shi bai riko shi wanda ita ce sifa ta gari amma kadewa akan kuskure da kin karɓar gaskiya bayan ta bayyana sifa ce abin zargi daga cikin tsohon yahudawa da makiya addinin musulunci kuma ka shedin malami ka shedin ɗalibi daga anci da aiki ce da cince da cegumi da kwarmato cita cita an na nimanci ba wai malami talibi ba duk duniya ba suna da awa duk wani zama idan ana sauraron wane ya ci, wane ya ci, wane ya ci kaza to lalle ba zai yi ba zai yi al'adun nan ba ba zai samu da tsuwa wannan zama kuma dole mu fitar da hasarar juna a kan duniya kan mu ya da juna a kan mu yi kishin juna wani yana da hanya ta gari kishin gaba haka amma ta kai hasa da abin da Allah ya bashi wannan shi abin da manzon Allah sallama ya azama a kai kuma mu yi hatara da mutane malamai dalibai, mu yi hatara da jama'a sulhun jama'a mafi yawan yadda suke yabonka bisa ga sauran kayan abin da ya dace da sauran kai an da ƙwarai mafi yawan yadda mutane ka zargin ka in ka yi abin da ba su su to za su zarge ka sannan kan wanda da mutanen gawa suna za su taruwa su tattale mu su ɗauke mu su dankara cikin rami su rufe su dawo su manci da. to ya za ka bar gaskiya don su ya za ka bi ƙarya don neman yardar su wanda zai kaka ka a cikin garmani a cikin rukunin, a cikin zamar ɗaya Allah ma mun ga wani mai kaza idan ne kada ita ce da hawa dai kun sai ba da dai ka ki Allah don shi kaga aikin banza saboda haka ka gaskiya don mutane duk wanda ya ci gaskiya don mutane ya yi aikin banza don mutane ba su yi makoni ba su fi da na makoni tambayi mazamai ku yanzu da za mu tambayi mana abu mu bashi shi makirwan yaren da an makaranta suna karatu akwai wanda ɗani ya shekara bai shi na karatu shi amma bai taɓa mana abu ne da ɗari ba wallahi Allah ba arba shi ko ka wahala karshe da tsare har ya gane baki har ya sauke kila har ya tashi ya zama ya karatu kila har yan ma ya wuce ma wani abu amma kila wani tallafawa ko wani taimakawa ko wani gudunmawa ya san ba da abu da yari shi da ruwa amma ya dangana saboda Allah ya zama makaranta a kasar ɗalibai su yi wanki shi musu rubutu nawa ya kuma ni bai taɓa shi kila ko ka kaka da ai aka mai dami ina al'adar mu ta dore da malami kila in kaka ta yi duk wanda san iya ne a kaso kan malami ya aika mai dade kaga in kana karanta da ɗaya mutum hamsin kana da mai hamsin ba karo ba sai ka karramawa ba haɗe yanka an kai ba to ko haka ana samun ruwan Allah to waɗanda babu ruwan da duniya kama to an za ka lalata lahar karansu e gaskiya don su kaga ba daidai na to a ƙarshen ƙarshe gaba ɗaya ine da nasiba da kuma wasici da mu kiyaye wasu da tattawai da a mashi suna su in na a mashi sunan da ta da? guda goma ne duka duka shi ne shawar da mu'amala insha Allah za a yi hankali mun samu cin lokaci saboda ɗan dangala da aka samu na abin magana ina wa kai na fiji da ƴan uwa na ɗalibai da uwaye na malamai sai tattalin wani da tafai da za a ambata waɗanda da tafai da za a ambata mallakar su da karanta su da fahimtar su zai kusantar da malamai da ɗalibai kila yan akwai nisa tsakanin su to zai kusanto da su kuma zai karanta da saɓani tsakanin su kuma zai zazzaɓe shi kakkace sanyun itaciyar husuma da jayayya da gardama a tsakaninsu. kuma zai sauƙaƙar da rashin fahimtar juna da zargin juna kuma zai haifar da kusantar juna da girmama juna da son juna da haɗuwa da juna da kafaɗa da kafaɗa a kan tsaye da abin da an gaskiya da alhairi da horo da alheri da hannu daga abin wanda ta wani su gaba na ɗaya da ta yi kuma an bodiyo ta gama da wani haɗar hamadu ummatul muta'abidin wal muta'abbidin shina da kyau duk ɗalibi ya mallake shi don mallami ya mallake shi na biyu alamatul muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam na shehu abdullahi barni na uku tarwihul umma bi bayan tafsirin milla shi ma ta shehu ne shehu usman tarwihul umma في بيان تأثير الملة نهض حسن الأفهام من جيوش الأوهام لسان شو عثمان نبير ضياء الأمة من أدلة الأئمة لسان شيخ عثمان ك آه، عبد الله الكفري عبد الله الولويش سينا شدة هداية الطلاب شو كمان لسان عثمان سينا بقي بداية المجتهدين wanda ya haifu da bakuta sani shi kuma ibn rashidin ya yi shi mutallafi biyu ne ko wani mutallafi suna ɗauke da jizgi biyu kaga jizgi uku kenan to duk mallami da almajiri yana da kuma da kuma zai taimaka mai kan wayewa ta ilimi da sanin duniyar ilimi da sanin makamar maganganu da suka bambanta. Misali da takwas, sahihu fikir sunna shi kuma kizi hudu ne. ɗaya biyu uku sahihu fiqh sunna na malam abu malik shi malik ne wanda yake da fiqh na amma fiqh al-muqari fiqh ne mai dalili fiqh ne mai adalci wanda zai kawo maganganun kowane bangare sai da tahi na tara tafsir ibn kathir shi ma mujalladi hudu na na ɗaya na biyu na uku da hudu tafsirin ibn kathir zai fara da kai fasar qur'ani ingantacce da kuma maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai sai littafi na goma tafsirin qurtubi na imam qurtubi wanda shahararren malami ne a cikin mazhaban malikiya in ma aka zo ga ruhun malikiya an ka cire qurtubi to ruhun da zana faruwa da an cire kurdubi ga rohon malikiya rohon mazhaba sai ta ga ta ta kwaya shi na cikin manyan mai shahararrun malaman mazhaban malikiya kuma na farko farko na nesa a kurdubi to wannan zai sanar da kai yadda maganganun ilimin suke yawo tsakanin malamai da yadda malamai suke fahimtar matsaloli da yadda malamai suke kokarin komawa zuwa ga mashaya ta asali shine alkitabu wa sunna Allah ya samu abin da faɗa albarka ya ba mu ya ba mu jibon aiki da shi kuskure da tafka a cikin wannan faɗakarwa Allah shi ya yi ni. na roƙo Allah subhanahu wataala ya saka mu wa yan malamai da suke tare da mu nan da alkhairi da masu gari da sauran yan uwa da tijai da manya da yara don Allah ya saka mu da alkhairi shi amfani da mu da wannan addu'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Ah, wa alaikum a wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna roƙon Allah ya da kuma da mu kuma da muka ji da mallan ya Allah ya ka Allah kuma amfani da abin da muka ji da kuma kamar yadda aka tsara wato ainihin wannan muhazara yanzu abin da aka ba a cikin shi a malamin mu na gaba a wanda yake gaba da a shek a wanda rufai insha Allah ta'ala wanda shiri zai gabatar da a daura da wannan da wannan wato ainihin muhabara da malamin ya gabatar zuwa muna roƙon Allah ya yi malamin da tawaba Allah ta'ala ya sa da dace da bayanin da Mun kuma Allah ya sa ka mu da kai malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سوى مسلمين متعنين بيجيدا روح ya ya da wannan ayyukan ma'aikata wannan majalisa ne albarka waɗanda suka zo daga garuruwa daban-daban cikiyoyi daban-daban da unguwanni daban-daban da dukkanin ɗan uwa musulmi waɗanda sautin wannan lafiyan yake ke kaiwa zuwa gare su gaba da yin muku gaisuwa shine yake sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka malaminmu a abu huraira bin muhammad alkambari hafizahullah ya zuba mana karatu karatu mai matuƙar kima kuma ina baiwa mai gabatarwa a haƙuri a wannan karatu baya da buƙatar ba. domin ina fatan dukkanin wanda ya saurari wannan karatu bisa ga hakikan malam ya zuba karatu abin da kawai zan yi shi addu'a abin da nake roƙo wannan malami namu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ta mana rayuwar shi akan alkhairi kuma Allah ya ƙara ma rayuwar shi albarka Allah ya tara mu ilimin shi albarka mu kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karfar karantar wanda yake mana a kan alƙur'ani da sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci a shi ya samu baki daya Allah ya kare mu da shi da kare shi ya tare shi da tare shi ya kiyaye shi da kiyayewarsa dukkanin waɗanda suke da hannu ya kuduri ki halarta game da wannan muhadara mai albarka tun daga mutanen wannan gari malamai da ɗalibai maza da mata manya da yara hakimai masu gari mana mutu kyakkyawar addu'a da mu da ke duka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada game da wannan kyakkyawan aiki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon nan gaba ba da dadewa ba a sake shirya kyakkyawan muhadara a sake shirya wata muhadara malami zai ya ƙara gabatar maka da wata muhadara domin babu shakka ƴan uwa musulmi karantarwa mai kima irin wannan ana da buƙatar ta sannan ƴan uwa musulmi wannan ya zama wani irin ma'auni gare mu wanda za mu iya bambancewa tsakanin fari da baki mu iya bambancewa tsakanin karya da gaskiya domin ki karantarwa babu habai babu dajin kowa ba cin mutuncin kowa ba cin zarafin kowa ba yi ma kowa karya ba yi ma kowa da fa'i ba yi ma kowa karafi ba yi da kowa illa tabaron gaskiya wadda a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa manhajin salafus salih su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'una da tabi'ut tabi'ina akan haka yake kira zuwa gare mu baki daya mu yi ma wannan muhadara kyakkyawar fahimta sannan kuma mu kasa dukkanin abin da aka karantar da mu a aikace domin aiki da karatu shi ne ya fi karatun wuya babu shakka malam ya zauna ya ba da lokaci ya fitar mana da ainihin wato hanya wadda malamai da ɗalibai idan suka bi da za a samu ci gaba a rayuwa za a samu kyakkyawar rayuwa kuma insha Allah ta'ala makoma za ta kyautatu abin da muke fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata rayuwar mu ko ya kyautata makoman mu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allahumma izzal islam wal muslimin wa ajil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ati Allahumma ansur dinaka wa ansur kitabaka وانصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانصر عبادة المؤمنين الموحدين وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجن من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في ازمارنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا يا رب العالمين اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم حجر إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحيا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير كزايا ولا مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya sada ma malam da alheri kuma Allah ya saka ya zama da yawa amma wanda aka ji ya kasu lokacin da mun yi irin wannan shakka babu ana gabatar da tambayoyi da dama to yau ma muna da tambayoyi amma da zahiri lokaci ba zai ba zuwa ba don haka mallake don Allah ya yi hakuri a haduwa da gaba akwai tambaya a watan goma sha goma amma dai gaskiya lokaci ya rufe ya ce saboda ta ina da dawo mutane sai kokari sun yi hankali ga sauro ga ni na sanyi zuwa amma ta shi mai sun rasu a maganar Allah Allah da jagowa da kaɗayarsa. Sannan su mutanen a wannan gari muna musu murna kwarar da su da Allah da Allah ya ba tabbace su suka yi kokari su hada wannan majalisi saboda suna tattara juna zuwa ga abin da ke gaba da manyan da duk wanda aka hannu kamar wani malam ya roƙa mana Allah da tunani ko da dukiya sai ko malami ne na yi kokari Allah ya saka kowa da sannan yana da kyau ƙara yabiya musamman mutanen wannan yanki a karantar da yaran nan Allah ya arzuta ko da yaran matasa waɗanda ya karanta suna buƙatar karanta suwa wasu lokacin ya sa gyaura har da kasuwanci in ka bi wani misali yanzu wajen jihar ne da jihar kai wallahi ne san jihar kuka kana ba an gane ko ko wata mutuwa ko wani kawai ya rike ya sani wani neman abin da ya tuna halali Allah ya sa mu ya albarka an gane to a da an ba shi lokaci ta wurin wancan lalura kuma lalurar ma suna da muhimmanci da fiye da an yi da to su kuma yara wuta zuwa a tsaya a gina su gini mai albarka a dan gini gini a ba su tarbiyya ta kwarai ilimin addini da kuma ilimin zamani kada a basu kauda suna yawo kamar dabbobi wannan ba shi ba sannan wannan ba azara shi ke sai ba ya Allah ya gama wannan ke ba yana da kokari kokari shiryawa da gyarawa da kankantawa ga dai malaman mu nan kuma a da ba dare ba rana insha Allah suna ya fara samun gurbuwa kuka zama da man tun da kuka nan to alhamdulillah da mutanen jirgi ne da kuma waɗannan bayan Allah da kuka yi kuro wato ainihin waɗansu wayan suna fara gudun mota ga baki ne game da irin wannan aiki a ajin jin aljaba da ya karanta da hakukun Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ita wannan awa shi wannan addini na Allah an gane ko don haka a shaida kilan wata ko bayan wata ko kuma sati bayan sati kilan zuwa tuma ko mako mako a cikin wannan gaskiya da haka ai kokari a gyara abin da Allah ya ce mu kuma Allah ya san kuma Allah ya tarjima ne mu Allah za mu gudu tare basir tare albarkin da mu da a rabani محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا